mallaka da amfani da makami babu izini tsarawa da haɗa baki wajen aikata miyagun laifuka kisan kai da kuma da hankalin jama'a suna daga cikin abubuwan da aka tuhumi alasan ado doguwa a zauren kotun lauya mai gabatar da ƙara barista aisha salisu ta ce rahoton farko na binciken 'yan sanda ya nuna akwai zargi akan alasan ado doguwa cewa ya haɗa baki da wani mai suna bashir ɗahiru na ƙauyen jammaji da Bala Mai Doki da Hamisu Musa da Nazifi a sananik da Abdullahi Haruna da kuma ƙarin wasu da dama da yanzu haka 'yan sanda ke nema ruwa a jallo bayan da aka ce sun ta da fitina ta hanyar cinna wuta a sakatariyar NNPP ta karamar hukumar Tudun Wada a yankin kudancin Kano. Kazalika ana tuhumar Alasan Ado Doguwa da raunata wani mai suna Alhassan Muhammad Sarkin Fawa da wasu mutane da dama. Kana ana zargin ya harbi wani Ibrahim Ɗanbala da bindiga baya ga jikata wani awali dauda kuma daga bisani ya raunata wasu mutane dauka tun da fari dai sai da alasan ado doguwa ya faɗa wa kotu cewa shi fa yana muradin a karanto masa waɗancan tuhume-tuhume da harshen hausa zalla maimakon yaren turanci bukatar da kotun ta amince da ita nan take daga bisani dai lauyan alasan ado doguwa barista abdul adamu ya roƙi kotun ta bashi belinsa la'akari da matsayinsa a majalisar wakilan najeriya amma barista aisha salisu ta soki yunkurin ba da belin alkalin kotun mai shari'a ibrahim mansur yola ya ba da umarnin a tsare alasan ado doguwa a gidan kurkuku amma ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar bakwai ga wannan wata na maris kafin daga bisani a samu ƙarin bayanai da shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar kano ya zaka dai masana a fannoni daban-daban na tsokaci akan wannan batu alamu ne na cewar 'yan sanda sun fara tashi tsaye su tsaye daka su ga sun yi abin da ya kamata a irin wannan lokaci. Rashin yin haka a baya shi yake kaiwa ga aita maimaita abubuwan da ake yi marasa daɗi. Duk sanda aka ce ga wani da ake zargi kamata yi komai girmansa a tuhume shi idan ya kare kansa shi kenan a sake shi idan bai kare kansa ba a tsayar da doka a kansa ta yadda gobe wani ba zai fara ba. Dakta Sa'idu Ahmad Dukawa kenan masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano. Shi kuwa lawan kare hakkin bil'adama Dr. Audu Bulama Bukarci na cewa. Wani laifin kamar wannan wanda ake zargin shi Alhassan Ado Doguwan ai ƙarshen rashin imani kenan a je a sa wa mutane wuta a cikin ofishi kuma a tare su a hana su fitowa wanda dalilin da yasa yayi wannan a wannan lokaci shine an zarge shi da wasu laifuka a baya kuma ba abin da aka yi masa duk da akwai shaidu to amma yanzu da aka kama shi to sai mu jira mu ga me dokar za ta yi domin a ka'idar dokar mu tunda zargin kisa ake yi masa na farko dai ba za a bada belin shi ba idan muka ga an bada belin shi to kaga kawai wato an yi wani kamar rarayi garke ne idan ba a bada belin shi ba kuma mu ci gaba da bibiyar shari'an nan har mu ga lokacin da aka yanke masa hukunci idan aka yanke masa hukunci to sai mu yaba wa kotuna da 'yan sanda amma a yanzu za mu ce abin da suka yayi daidai amma ba a yaban dan kuturu sai ya shekara arba'in da yatsu. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria